اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد إنوا ما سؤال البركه ما سو سورار مو أكن ونن دندلي من البركة نا صوت السنة يرب muna tare da ku a cikin littafin nan na na zahabi wanda yake bayani akan manya-manyan laifuffuka babu shakka suna da mahimmanci musulmi ya san su dan ya kiyaye kuma kada je ya fada a cikinsu wanda kuma ya sinci kansa a ciki sai ya tuba ya daina saboda wayannan manya-manyan laifuffuka za su iya kai mutum zuwa ga hallaka duniya da lahira yau za mu tashi alkabiratu thaniyatu wasittun babban laifi na 62 wanda yake magana a kan ainihin tauye ma'auni yani masu rage kilo idan za su auna wa mutane abinci in suna da shago ne suna mutane za su zo su auna sawawun abinci ne ko kaya ne ko ma menene duk wani abin da za a auna sawawun ai amfani da skeli ko wani abu makamancin haka sai ka ga suna wa mutane haƙƙinsu ba sa musu awo da kyau yadda ya kamata amma da a ce su za su auna a wurin wani to in ma su ƙwato haƙƙinsu su auna completely ko su ma wuce haka yani sama da abin ma da ya kamata su su yani su auna saboda haka yin haka babban laifi ne yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kamar yadda malam ya ambata a nan idan mun lura yau 'yan kasuwanmu da dama yani ma'auni scale da suke amfani da shi ko kuma weight da suke weight da suke weighing da shi da measures da suke amfani da su duka sai ka ga yawanci suna cutan mutane ba sa auna wa mutane yadda ya kamata akwai masu ma'auni guda biyu akwai na wanda da shi ne idan zai siyo a wajen wani da shi zai amfani yana da kuma wanda idan zai auna ma wani da wanne yake amfani to wannan hali ne na jahilan farko kafin zuwan musulunci kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ya je ya samu mutanen madina suna irin wannan ɗabi'u wajen awo to sai Allah ya saukar da Kur'ani sai annabi ya musu ba ya karanta musu wannan ayoyi da mala ya ambata yani na farkon suratul mutaffifin sa'an nan kuma annabi ya ka mana hadisi wanda hadisin yana da mahimmanci wanda ya samu asali daga abdullahi dan abbas radiyallahu an duka za mu karanto su saboda mu fahimci inda aka dosa kuma mutum ya yi hattara malam ya soma kawo farkon suratul mutafifi, inda Allah yake cewa wailun lil mutaffifiyin yani wailun wannan kalma ce ta azaba kalma ce ta tsanani mana boni ya tabbata ga waɗanda suke tauye ma'auni suke danne ma'auni suke zamba wajen awo idan sun tashi auna wa mutane she su cuce su mana su rage ma'auni ta kowane hanyoyi na dabaru dai daban-daban sai malam ya ce su ne waɗanda suke rage ma'auni kuma suke tauye haƙƙin mutane wajen awo wajen mu'amala na siya da sayarwa ya ce kuma inda Allah yake cewa alladina idha ktalu ala nasi yastawfun su ne suwa almutaffifin da Allah ya ce boni ya tabbata a gare su mana hallaka da azaba mai tsanani ya tabbata a gare su gobe kiyama su ne waɗanda idan su za su siyo daga mutane za su yi awo daga mutane za su yi measures ko wayin daga mutane yastaufun za su tabbatar sun cika mizani yani sun cika ma'auni yadda ya kamata cikakken cikawa sun kwato haƙƙinsu yadda ya kamata wasu lokuta ma maluman tafsiri suka ce sai sun ma wuce gona da iri to sai Allah ya ce wa'annan menene aikinsu wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma su idan za a auno daga gare su za a siya daga gare su sai kaga sun rage mizani sun tauye mudu sun tauye abin aunawa ko ma menene sun yi wani magudi da kumbiya-kumbiya da cuta da shauransu to babu shakka wannan haramun suke ci su da iyalansu kuma ba ƙaramin laifi ba ne wannan bai tsaya ga masu auna hatsi kaɗai ba hatta masu gidajen mai masu sai da kayayyaki ma wanda ake aunawa da sikeli da shauransu duk dai abin da ake aunawa wanda ake zamba a ciki a daina wa illa mu saurari abinda ibn abbas yake gaya mana abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn abbas radiyallahu anhuma qal an samu hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda wanda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce biyar abu biyar idan sun faru abu biyar za su afku yani hamsun bi hamsin idan aka aikata abubuwa guda biyar to ku saurara to akwai abubuwa guda biyar da za su sauka na farko sai sahabbai suka ce qalu ya rasulullah sai suka ce ya kai manzon Allah wama khamsun bi khams menene biyar cikin biyar menene idan abu biyar sun faru biyar za su faru me kake nufi da haka ya kai manzon Allah sai annabi ya ce ما نقد قوم الأهد إلا سلط الله عليهم عدوهم متاني الأمة مسلمي بزاس ورور alkawarin da ke tsakaninsu da Allah ba sai Allah ya ɗora musu maƙiya a kansu wanda za su ƙwace musu garuruka za su ƙwace musu albarkatun ƙasashensu su ƙwace musu dukiya yani kuma su ci zarafinsu su ta jujjuya sanda suka ga dama kamar abin da ke faruwa a yau tun da mun bar Allah kowa na addini san ransa sai dai 'yan kalilan waɗanda ba za a rasa ba to shi yasa za mu ga yawancin ƙasashen musulmai ya'ani Allah ya sallata mana makiya a kanmu suna mana mu da shagabanninmu abin da suka ga dama za su je su kwashe mana dukiya afirka dai ba a maganarmu ƙasashen larabawa ma kazalik amerika da shauran turawa sun je sun mamaye komai albarkatun wayannan kasashen yawanci gare su yake zuwa kai tsaye abinda muke amfana da shi 'yan kalilan ne saboda haka abinda annabi yake nufi a nan kenan na farko na biyu yace wama hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fasha fihim al-faqr duk lokacin da ba a hukunci da abinda Allah ya saukar sai talauci ya yadu a tsakaninsu an waye gari yau a duniyan nan gaya min kasan da ake shari'ar musulunci yadda ya kamata akwai ƙasashe da dama da suke da'awar shari'ar musulunci suna kwatantawa Allah saka musu da alkhairi amma ba a yi ɗari bisa ɗari Allah annabi ke ce mana dum al'umman da ba sa ainihin hukunci da abin da Allah ya saukar yadda ya kamata mana ba a adalci to sai talauci ya bazu ya yaɗu ko'ina idan mun lura nuna min ƙasan da talauci bai bazu ko ina ya zama ruwan dare saboda babu adalci wajen shagabanni ba a yin abin da Allah ya ce a yi shi ya sa talauci ya bazu ko'ina to na biyu kenan na uku kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaharatil fahishatu illa anzalallahu bihim ta'un alfahsha ba za ta yadu ta bayyana ko ina ba sai Allah ya saukar musu da annoba ya'ani mutane su ta mutuwa da yawa kaga mutane na ta mutuwa anyhow kamar misali lokacin da aids ya zo lokacin da corona ya zo mutane na ta mutuwa ya'ani haka ko ta ina kamar kiyashi saboda mene alfasha ta bazu ko ina yani ana so ma a halatta alfasha kamar ma ba wani abu ba ne ko ina da ko ina ƙasashen musulunci ne ƙasashen turawa ne ƙasashen ina ne afirka mu dai wannan nafila ne sai dai inda allah ya kiyaye saboda haka wannan yana daga cikin mujiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba mu labari abu na gaibu kuma gashi nan yana faruwa wasu ma sun riga sun faru sun wuce yake ce mana kuma wala taffaful kaila illa muni'un nabat wa ukhidhu bisinin yani ba za su taba tauye ma'auni danne kilo yani su yi cuta su yi magudi kumbiya-kumbiya wasu dabaru yadda za su cuci waɗanda za su siya kaya a hannunsu abinci a hannunsu ko ko shinkafa a yi shi wani iri wani abu dai ga nan dai na cuta ana auna wa mutane ana cutarsu annabi ya ce duk lokacin da za a samu mutane 'yan kasuwa suna irin wannan sai Allah ya eba albarkan abinci a cikin wannan al'umma kuma za su shiga Allah zai kama su da shekaru masu tsanani kaga ana fama da rashin ruwa ana fama da rashin abinci ana fama da rashin adalci ga kidnappers ga barayi sun yawa ga rashin security da shauransu wannan duka ya samo asali ne daga abubuwa da dama daga cikinsu zalunci irin na attajirai 'yan kasuwa duk lokacin da suka daina za mu samu sauƙi a kan wannan saboda haka mutane su fahimci wannan wannan kuma shine lubbu dars yani tushen karatu hali mawuyacin hali da mutane suke shiga a ko'ina a duniya a yau a lura yana daga ciki zalunci da rashin adalci da magudi na 'yan kasuwa attajirai da suke yi wajen kasuwanci na biyar annabi ya ce wala muni uzzaka illa habisallahu anhumul matar duk lokacin da ba sa fidda zakka sai an samu ƙarancin ruwan sama yani Allah ba zai saukan musu da ruwa yadda ya kamata ba to mahallin shahid a cikin wannan hadisi da malam ya kafa hujja da shi shine duk lokacin da aka samu mutane suna danne ma'auni suna tauye ma'auni sai Allah ya jarabce su da ainihin rashin albarka da wahalhalu kamar yadda muke gani saboda haka waɗanda suke yi su daina waɗanda kuma ba sa yi to su ci gaba da kiyayewa suna adalci malai ci gaba da bayani kamar yadda Allah ce ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun wai waɗanda suke irin wannan zaluncin ba sa tunanin cewa za a tashe su gobe kiyama ya'ani su tsaya gaban Allah a wannan liyaumin azim a wannan rana mai girma shine ranar tashi alkiyama yauma ya kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi daga kaburransu za su tsaya gaban Allah Ubangijin talikai wanda ya san abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane, ya san abin da ke cikin zukatansu da abin da suke ƙullawa a tsakaninsu a cikin zukatansu ne ko su ya su ya su da kuma cutan da suke Allah ya san da wannan duka. Wai shin mutane ba sa tunani ne suna zaton cewa wai Allah ba zai tashe su bane ko ba su imani bane cewa za a tashe su ranar tashi alkiyama kuma Allah zai musu hisabi akan wannan zalunci da suke yi hali da suka sa mutane na wahala saboda haka wannan jan kunni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa babu shakka yin wannan abu na tauye mizani to ba ƙaramin laifi ba ne kuma wanda ke aikata wannan idan bai tuba ba za a tashe shi gobe kiyama kuma Allah zai masa hisabi mai tsanani kamar yadda Allah ya nuna farkon ayan cewa boni ya tabbata gare shi bal an ce wani wuri ne a cikin wutan jahannama kamar yadda malumman tafsiri wasu ka fassara cewa da za a haɗa. tuddan duniya baki da duk wani tudu da ke cikin duniya baki ɗaya a haɗa su baki ɗayansu a tsoma su a wannan wuri sai ya narke saboda tsananin zafi da azaban da ke wannan wurin to wanda ke irin wannan aiki makomansa kenan in ji Allah saboda haka kun ga ba ƙaramin haɗari ne da shi ba ya kamata mu yi hattara a kuma kiyaye sai malam ya ambata cewa yani akwai wanda ake ce masa malik bin dinar ya ce ya shiga wajen wani makwabcinsa wanda yana dab da mutuwa koko mutuwa ya zo masa yana cewa tudu na wuta guda biyu tudu na wuta guda biyu sai ya ce masa me kake cewa ya ce ya kai a baya haya yani ya, na kasance ina da ma'auni guda biyu ina da scales guda biyu wanda nake awo da su nake auna wa mutane da su wasu musu da wannan wasu kuma in yi da wannan sai malik bin dinar ya ce sai na tashi na ɗauke su ina buga su yani guda biyun sai ya ce masa duk lokacin da kake haɗa su kake buge su ina ƙara jin tsananin azaba na halin da nake ciki na wannan rashin lafiya da nake ciki kuma ina ganin wannan lafiyan ba zan tashi ba daga shi sai lahira saboda haka mutane tun a duniya kenan kafin ya je lahira saboda haka mutane su kiyaye zalunci baya da kyau kuma tauye ma'auni ba abu bane mai kyau mun yi bayani waɗanda suke tauye ma'auni suna matsayin tamkar ɓarayi ne waɗanda suke satan arzikin mutane kuma ba wani abu suke sata ba saboda idan sun tauye wani abu ne sama-sama amma idan sun hada sai ka ga ya yawa saboda haka ne malumma suka ce wani nau'i ne na cin amana da kuma cin dukiyar mutane ta hanyar haram kuma babu shakka Allah ya yi alkawari da duk wanda ke aikata wannan zai sa shi a cikin wuta mai tsananin azaba ya'ani kamar yadda na ce wani wuri ne a cikin jahannama wadi ne a cikin jahannama da za a kawo duk wani tudu na duniya a tsoma wannan wurin sai ya narke saboda tsananin zafi da azaban da ke wannan wurin ɗaya daga cikin wasu daga cikin malumma na magabatan kwarai sun kasance suna cewa 'Ashadu ala kulli kayyalin aw Binnar, li'annahu la yakadu yaslam illa man asama wa yana shaida cewa duk wani wanda ke auna wani abu to babu shakka yani sai ya ɗanɗana wuta sai wanda Allah ya kare ya ce ‘yan kalilan ne suke adalci wajen wannan bangaren saboda haka Allah ya kare mana 'yan kasuwa ya kare mu baki ɗaya. 'yan wa masu albarka a ƙarshe kamar yadda malam ya ambata ya ambaci bayanai da dama na malumma amma na zaɓi wannan wanda malam yake cewa ya wani ne yake cewa ya shiga wurin wani mara lafiya wanda yana dab da mutuwa sai yana ƙoƙarin ya masa kalmar shahada yana ce masa ka ce ashadu Allah ilaha illallah amma me shi baya iya furta kalmar shahada da harshensa mana harshensa baya iya faɗin kalmar shahada kamar yadda kuka sani annabi ya kwaɗaitar da mu ya nuna mana cewa duk lokacin da kuka ga cewa ɗan uwanku ko ɗaya daga cikinku zai bar duniya to ku faɗa masa kalmar shahada ya zamanto yana maimaitawa har ya cika da wannan kalmar to wannan bawan Allah yana ta ƙoƙarin ya maimaita kalmar shahada ga ainihin abokin nasa amma baya iya faɗin kalmar shahada lokacin da ya farfado sai ya ce masa ya kai uwa ina ta ƙoƙarin Mm, ka faɗi kalmar shahada amma harshenka baya iya furta kalmar shahada baya iya faɗin kalmar shahada me ya faru sai ya ce masa ya kai ɗan uwana wannan shine harshen mai awo yani wanda ke ɗan kasuwa wanda yake auna wa mutane abu kuma yana cutarsu saboda haka ne ina ga abin da ya hana ni iya faɗin kalmar shahada kenan sai ya ce masa yani billahi a kunta tazin naqisan sai ke ce masa wai shin dan Allah ka kasance kana danne kana tauye ma'auni ma'ana kana rage ma'auni idan zaka auna wa mutane sai ya ce a'a wallahi na kasance wallahi walakin ya ce a'a yayi rantsuwa da Allah walakin ma kuntu aqifu muddatan li akhtabira sihhata mizani yace ban cika tsayawa in binciki ingancin abin da nake aunawa ba la'alla ina cutar mutane ko bana cutar su sai malam yace wannan halin wanda bai gwada ainihin ingancin abin da yake aunawa kenan to na ga halin wanda ya san ɗari bisa ɗari yana cin amanar mutane yana cutarsu yana danne musu ma'auni saboda haka eh, nafi yake cewa ibn umar ya kasance ya wuce wajen wani mai ciniki mai sai da sayarwa sai ya ce masa kaji tsoron Allah kuma ka cika ma'auni ka auna wa mutane da kyau saboda masu tauye ma'auni za su tsaya za a tsaida su gobe kiyama a gaban Allah wasunsu ma zufansu zai kusan kai musu kunnuwarsu mana tun daga ƙasa har sama zai kusan nutsar da su saboda haka a ji tsoron Allah a kiyaye a nisanci zalunci wannan shine takaitaccen bayani game da wannan babban laifi da malam ya ambata a cikin wannan littafi nashi idan ka san uwa kana uwa da yake ɗan kasuwa ne ka ja hankalinsa ka wayar da shi ka fahimtar da shi haɗarin da ke cikin wannan ya zamo adili dukkaninmu mu yi adalci a cikin kasuwancin da muke yi sai Allah ya sa mana albarka wa illa mun ji abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba a yi haka ba Allah zai kama mu da shekaru masu wahala masu tsanani babu albarka wajen abin da ake nema ƙarancin rashin ruwa ƙarancin abincin ma ƙarancin albarka rashin security rashin zaman lafiya ƙarancin albarka ga iyalai ga 'ya'ya da shauransu Allah ya kare mu baki ɗaya ya kuma fahimtar da mu addini ya ba mu dacewa ya gafarta mana mu da iyayenmu baki ɗaya za mu tsaya nan inda muka yi daidai Allah ba mu lada da ni da ku baki ɗaya inda kuma na yi kuskure Allah gafarta mu ya gafarta mana baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai barakallahu fikum jami'a ina ansa gaisuwa baki daya